wato masallacin ALY da ke hayin bawa ganin Ikara karamar hukumar Ikara jihar Kaduna Najeriya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa wato abokansa da waɗanda suka bi ta farkinsa kyautawa har zuwa ranar ƙarshe ‘yan uwa musulmi kamar da muka sani a duk rana irin ta yau a lokaci irin wannan muna gabatar da karatun littafin muqarrar tauhid na babban malami Sheikh Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi wanda don tarihi dai kiyaye yau 27 ko 28 bisa sabani ga watan Zulqa'da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga shekara 1444 wanda wannan ce daidai da sha bakwai ga watan 6 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wasalam da shekara 2023 yan uwa idan za mu iya tunawa a makon da ya gabata mun karkare sashi na ainihin wato na biyu na wannan littafi wanda yake da alaƙa da ɓangare ko a juz'i da aka rarraba shi zuwa shida to mun karkare na hudu kenan wanda ya gama mana bayani akan bayani akan at-tagut yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a ainihin wato al-ismul khamis kashi na biyar a cikin yadda aka raba littafin wanda malam yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya al-usulu salata wa adillatuha lil imami a shaykh islam sai ke cewa ga ainihin wato wani bangare na littafin nan wanda zai bayani akan wasu asalai guda uku da kuma hujjojinsu wanda ainihin wato babban malamin jagora shine shehun musulunci shine Sheikh al-Islami Muhammad bin Abdul Wahhab shine Muhammad bin Abdul Wahhab malam yake cewa kai tsaye yace i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum na'am ta'allum arba'i masail <clears throat> yake cewa ya kamata dan uwa ka sani cewa lalle abu ne wanda Allah ya maka rahama ya kai mai saurare yake cewa haƙiƙa yana wajaba a kanmu baki ɗaya da mu nemi sanin mu san al'amura matsaloli batutuwa guda hudu wanda ya kamata kowane musulmi ya san wannan sai ce al'ula al'ilmu sai ce abu na farko da ya kamata kowa ya sani shine ya san al'ilm wato ka sami ilimi akan sanin ubangiji subhanahu wa ta'ala mala yace wa huwa ma'rifatullah yace wannan shine sanin ubangiji sanin Allah madaukakin sarki wa ma'rifatu nabiyhi tare da kuma sanin annabinsa da ya aiko mana wa ma'rifatu dinil islami bil adilla tare da kuma sanin al'amuran addinin musulunci bisa hujjojinsu mala ce wannan shine matsala ta farko da ya kamata kowa ya sani yace abu na biyu shine athaniya al'amalu bihi shine kowane musulmi ya kamata ya san idan ka sami ilimi kuma shine ana so kuma kai aiki da wannan ilimi. sai ce athalithatu ad-da'watu ilai mataki na uku kuma na abin da yake wajibi ga kowane musulmi ya sani shine mutum kuma ya kira zuwa ga wannan abin da yake aiki zuwa gare shi domin alamar cewa abin da kake kira din gaskiya ne ko kuma abin da kake aiki da shi din gaskiya ne to sai ka kira kuma sannan sai arrabi mala yace arabi'a na hudu shine as-sabru 'ala al-adha fihi shine yin haƙuri akan dukkan wani abu na cutarwa da zai zo maka a cikin wannan al'amari wato a cikin al'amarin kira din dalilu qawluhu ta'ala hujja da ke tabbatar da haka kuwa nau'in abubuwa da ajero su guda hudu sune faɗin Allah ta'ala da ya faɗa a cikin wannan sura Allah ta'ala yake cewa wal asr Allah ta'ala yace ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusrin haƙiƙa tabbas mutum ɗan adam lalle kamar yana cikin hasara illal ladina amanu sai dai banda waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na ƙwarai wa tawasaw bil haqq kuma suka yi wa junansu wasici ta gaskiya wa tawasaw bis sabr kuma sannan suka yi wa junansu wasiya da haƙuri wannan aya ta ɗaya ce zuwa ta uku a cikin suratul asr mala yake cewa qala shafi'i rahimahullah yake cewa imam shafi'i babban malamin musulunci Allah ta'ala ya masa rahama yana ainihin wato yana cewa yana cewa ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa ya sura lakafatuhum yake cewa da Allah madaukin sarki bai saukarwa da al'umma ko halittarsa baki ɗaya bai saukar musu da wata hujja ta addini ba sai dai kawai wannan sura ita kaɗai yace wallahi suran nan da ta wadace su da ta gamsar da su da ta ishe su وقال البخاري رحمه آه رحمه الله تعالى هكذا امام البخاري a cikin littafin sa Allah ta'ala yi masa rahma yace shababul ilmi qabla alqawli wal amali wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik mala yace imam al-bukhari a littafinsa sahih haka yi wani babi da yake cewa babin da zai magana akan al'ilmu qabla kauli qawli wal babin da zai magana akan daraja da fifiko na samun ilimi kafin kai wani zance ko kuma kafin ka aiki da wannan zancen naka yake cewa ka samu ilimi tukunna yace hujja ko shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa fa'lam faɗin Allah ta'ala da yake bada umarni ya ce musulmi tun daga kan manzan Allah Sallahu alaihi wasallama har zuwa wanda zai zo ila qiyamis sa'a Allah ta'ala ce fa'alam zaburan maza ka nemi sani ka nemi ilimi akan me annahu la ilaha illallah akan cewa lalle kan babu abin kadaitawa da bauta bis cancanta sai dai Allah wastaghfir li dhanbik kuma sannan ka nemi gafarar zunubanka yake cewa fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal yake cewa to ku sani gashi sai ya fara gabatar da neman ilimi kafin zance da kuma aiki ana so ya zanto ilimi ya gabata to malam anan dai kafin mu ci gaba da wata gaba da malam ya kawo ya kamata mu ɗanyi dajiya kaɗan na farko dai kun ga abin da makaranta a yau malam ya fara yi mana addu'a a yadda yake cewa ilam rahimakallahu ka sani ya kai ɗan uwa abokin karatu ko mai saurare Allah kuma ya maka rahama wannan addu'a ce ta manyan malami sai yake cewa abin da yake wajibi a mu ɗan uwa malam ya ce shine mu san wasu abubuwa guda hudu kenan musulunci bai da jahilci ba jama'a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 ikra ikaratu da siga ta fi'il amr ikra su da ta gaba kuma da ta sauka bayan wannan lokacin da ummuna khadijatul kubra ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bukaci haka da yace daffiruni zammiluni ya khadija lullube ni rufe ni ya ke khadija kafin nan ta yi maza maza ta ruga wajen bafanta, wato wara kabin naufal lokacin da ta je wurinsa kafin ta dawo sai mala'ika jibril alaihi salam sai ƙara bayyana a gare shi inda yake cewa ya ayyuhal muddathir um fa'andir kun ga aiki ina fata mun gane ayoyi biyar ɗin can da aka fara bashi ba a ce ya kwanta ba a ce kwanciya ba naka bane aikin da'awa zaka yi wa andir ashirataka al-aqrabin ka tashi kai gargadi wa 'yan uwanka na kusa da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa aka umarce shi da qum fa andir a ce ya kai wanda ya lulluba qum fa andir tashi maza ka je kai wa'azi kai da'awa kai kira zuwa ga ainihin wato addinin Allah ba kai kaɗai bane saboda haka wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir da sauransu zamu zo mu gani nan gaba insha Allah ƴan uwa wannan kun ga kenan ashe Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna cewa addinin musulunci addinin ilimi ne addini ne wanda ya ginu akan ilimi akan in za ka yi wani abu wanda kake sa ran Allah ya baka lada to ka yi shi akan yaƙini da kuma sanin cewa wannan ilimi ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka nan yana daga cikin abin da ya kamata mu ƙara fahimta shine game da abin da ya shafi yadda ainihin wato a malam ya kuma cewa ya ce waɗannan abubuwa guda hudu ga su kamar haka na farko yake cewa shine ka samu ilimi gamsasshe akan shi Allah subhanahu wata'ala ka san Allah ka san sunayensa da siffofinsa na kamala wanda bai tarayya da kowa ba a cikinsu ne ya cancanta da su hakan nan kuma ka san Allah ta fuskar ayyukansa yadda za ka gane ubangiji subhanahu wataala ko baka taɓa ganinsa ba kamar da ba zai yi ma a gansa ba to don haka sai ka ga ayyukansa wanda babu wani mahaluki a tarihin duniya ko a da ko nan gaba ma da zai zo wanda zai irin wannan aikin sannan abu na gaba shine za kuma ainihin wato shine ka san Allah subhanahu wa a matsayin shi na abin kaɗaitawa da bauta bisa cancanta wanda sanin wannan abubuwa su ne za su haɗa maka aqsamu tauhid al shine at-tauhid al-asma'i was sifat kamar yadda na fara kawowa da at-tauhid ar-rububiyya da at-tauhid al-uluhiyya wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu ƙara fahimta da malam ya ce mana abu na farko na wajen ilimi nan shine ka san Allah gaba ta biyu a wajen ilimi malam sai ya ce shine ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi ka san sifofinsa ka san abubuwan da ya umarni da hani da su ka san ɗabi'o'insa kafin aiko shi a matsayin manzo da kuma ɗabi'o'insa bayan aiko shi manzo domin dukkanin halayensa ababen koyi ne domin mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi Sallama tun kafin ma ya cika shekara arba'in a aiko shi a matsayin manzo annabi to lalle kam kafirai ma sun yadda cewa shi amintacce ne har suna kiransa da suna al'amin to ƴan uwa kenan ashe na daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi shine sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce da kuma sanin shari'arsa da abin da ya shar'anta dangogin abin da ya ce a yi da kuma abin da ya ce kar a yi wannan shine sunna ilimi akan sunna sanin hadisai da kuma sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya san wannan yan uwa to ya san wani bangare mai fadi na al'amarin addinin sa domin zai tabbata ba za ka yi addini da ka ba sannan abu na gaba da ake so mutum ya sani shine mutum kuma ya san al'amuran addinin musulunci da hujjoji idan an ganka kana aikata wani abu to sai a tambaye ka in aka tambaye ka ce wane eh, me dalilin yin haka sai ka ce saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce kaza ina fata mun gane an ganka kana yawan kula da sallah a ce wane wai kai wai kai kullun sallah sai ka ce Allah ta'ala ce wa aqimus salah wa atuz zaka kuma ya faɗa wa umiru illa li abdullahi mukhlisin lahu din Allah ta'ala sai ce hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyima to ka gani kaga sai ka hujjarka kana ba da zaka me yasa kake ba Allah ta'ala ce wa atuz zaka an ce to kai komai sai ka ce ainihin wato kai sai ka sai ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce i eh. in a ce me dalili sai ka ce saboda Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir sannan kuma a'a kai ba dama a yi musu da kai komai a ƙarshen musun ka dai sai ka ce to a kawo a koma qur'ani a koma sunna me dalilin ka sai ka kawo faɗin Allah ta'ala da yake cewa ati'u Allah wa ati'u rasul وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله in إن tuminu billahi بالله واليوم الآخر ذلك خير من منه wa ahsanu mene ta'wilan ko ba haka ba Allah ta'ala yake cewa idan har kuka yi jayayya ya ko da ku yi a ku yi a Allah da manzo biyayya sai kuma abuta jagoranci idan su ma sun yi Allah biyayya sannan Allah ta'ala ce idan kun yi jayayya sabani akan wani abu to dan haka sai ku mai da wannan al'amari zuwa ga littafin Allah da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ina masu cewa ba su yarda da hadisi ba kaga Allah ta'ala ce ku duba qur'ani kuma ku duba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wannan shi yafi alkhairi a gare ku kuma sannan wa ahsanu ta'wilan kuma shine wanda yake mafi kyawun fasara to ƴan uwa wannan shine abin da za a iya kalubalanta ka da shi kuma wannan shine irin amsar da zaka iya ba su misali wani kuma zai iya cewa a'a wai kai hatta umarni da hani komai sai ka dinga kokarin cewa sai an kawo sunna an kawo sunna me dalilin da yasa kake kankame magana sunna ne sai ka ce domin faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya umarce ku da shi to ku yi marmaza ku yi aiki da shi ku zo da wannan abin aikace amma abin da ya hane ku kuma gabaki ɗaya ku nisance shi ina fata mun gane wannan shi ne irin abin da ya kamata mu dinga fahimta an ganka kana yawan kula da marayu mun gane ko kana yawan ciyarwa kana yawan kaza al-infaq da sauransu sai sai kai ta kawo musu da dalilai suratul maun kadai ta ishe ka ainihin wato wato misali yan uwa yana daga cikin abin da ya kamata mu sani cewa yana da muhimmanci duk abin da zaka yi a addinin musulunci ka dinga yin shi bil adilla kuma yin haka zai taimake ka wajen cire maka san rai a cikin al'amuranka na yau da kullum da kuma ayyukanka na addini domin rai kowa yana da shi kuma kowa yana son abinsa zuciyar nan kowa ina da ita kuma kowa tashi ita ma tana jujjuyawa amma da zaran zuciyarka ta raya maka wani abu sai ka dinga tuna Allah sai sai ka dinga tuna faɗin Allah ta'ala ko zancen manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya hani akan wannan abu to lokacin da mutum yayi wannan to kaga kana aiwatar da aiki saboda umarni kana kuma hannuwa saboda ainihin wato hana ka da aka yi wannan sai zan zanto kenan kaga kana aiki da shari'ar musulunci kuma kai ne mai ƙaunar Allah kuma kai ne wanda Allah ke so kuma ya alƙawarin zai taimaka Allah ta'ala ya cewa ainihin wato a a in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kun gani inda gaskiya hakika kan kuna san Allah to lalle kam to ku bi ni ma'ana ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi na muku wajabcin bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba a ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya turo da addini amma ka ce kai za ka yi addinin ba yadda manzon ya koyar ba kaga kai kana da wani manzan kenan daban wannan shine abin da yake na cin karo da wasu suke da shi a cikin al'amuransu na addini wanda ya kamata al'umma mu gane Allah ta'ala ganar da mu a cikin bayanin da malam yayi <clears throat> mun ji kuma inda malam yake karanta mana yace abu na biyu bayan ka san wa'annan al'amura da dalilai sannan ana so kuma a ga kana aiki da shi nan ma fa nan aiki yake to matsalar ne wani ma bai ma lokacin karatun a yanzu haka an yi magana al'ilmu a wancan a farko da yawa ba a ma san Allah ba wallahi wannan tambaya ce mai sauki ka fara gwada ta tun a dandalin ango a dandalin ango ku kawai kai ko a social media ka je ho tambaya ka ce jama'a ku yi haƙuri wannan tambayar tambaya ce da shafi tauhidi dan Allah wa zai gaya mana waye Allah waye Allah za ka ji kwakyara ina gaya muku wannan tambaya ce wanda wani ma sai ya yi dariya ce haba Allah wannan tambaya yan wannan tambayar za ka ganta gata da sauki amma wallahi sai mutum ya bude baki zai baka amsa sai gana ashe bai san Allah ba kuma har da wanda suke nuna kamar da sun ma sun ma fahimci addini kai musu tambayar nan za ka gani to wannan ina daga cikin irin matsalar da ake fuskanta jama'a kuma sanin Allah din nan yana da matukar muhimmanci kowa ya san shi shi yasa da kanshi yace fa'lam annahu la ilaha illallah wannan ka'ida ne da ya kamata kowa ya kiyaye dan Allah kenan wannan ya zama dole kenan mu dinga karantar da, da tauhidi a ko ina a shiga a shiga dandali daban-daban na social media a majalisul ilm a halqat da yawa a masallatayya islamiyu wurare daban-daban mahaɗa ta al'umma munasabat ayi bayani akan wane ne Allah sannan sai kuma ayi bayani akan wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ayi bayanin wasu ayyuka na addini da dalilansu wannan in aka yi haka insha Allah ta'ala an fita kuma ko da kwamitin da'awa ne kuke da shi yana da kyau duk inda aka ce ga wasu musulunta ko wani gari masu raunin addini ko daga fulani idan aka tashi a dinga sa musu littattafai irin wannan a dinga karantar da su su san Allah ma tukunna in fulani ne su san Allah ne shine mahallicin su mahallicin shanun su sannan kuma ga yadda yake tafi da rayuwarsu shine kuma wanda yake kare su a lokacin da suke buƙatar kariya shine wanda yake warkar da su a lokacin da suke cikin cuta shine wanda yake kare su da kaza shine wanda yake kare su kana nan yau da gobe sai ga wata ran suna tsinko gurayen nan da layin nan suna jefar sai su gane ashe duk madauran nan din aikin banza ne da wasu mundaye da za a dinga daura musu duk anan sai su fahimci cewa ashe kayayyaki ne na shirkiyat waɗanda suke ba su da tasiri a cikin rayuwarsu wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu ƙara fahimta jama'a idan an samu wanda suka musulunta a zauna a karantar da su san Allah idan sun ce sun shiga addinin musulunci sai ce musu addinin musulunci ne ba addinin Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam ma'ana addini ne na ubangijin Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubangijin Muhammad shi ya aiko shi da addinin musulunci kuma shine addinin annabawa baki da saboda haka addininsu, su akidojin fundamentals ɗinsu gaba ɗaya iri ɗaya inda suka bambanta shine bambancin zamani da kuma irin al'umar da irin kuma aiki da shari'ar da za su yi wasu an sassauta musu akan wanda suka wuce wasu kuma an tsananta saboda yadda wasu suka saba ba wannan shine abin da ya kamata a yi musu bayani daga nan a koya musu su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a koya musu ayyukan addini da dalilansu ko da a aikace ne a matakin farko dai wanda suka musulunta ba wani littafi za ka samu su ba don ba su ma gane larabcin ne kalmar larabci in banda kalmatin shahada da suka ɗauka lokacin shigowa musulunci illa ba su iya fahimtar wani abu in kuma a kun gama da irin yan bazatan nan ne irin wanda ake bata musu lokaci amma masu shirya ne kuma muna fatan Allah ya shirya da su wanda ake bata musu lokaci na rayuwarsu a ce za a kai su can wasu kasashen musulunci ko inda musulmi suke ko da kuwa musulmin nan ma shi'a ne masu da'awar shi'a ma'ana ko da masu bin addinin shi'a ne amma kuma su suna kallon sa matsayin musulmi ne to a irin wannan halin za su je su koyo abubuwa da yawa da sunan wasu fahimci addinin musulunci sai kuma su dinga shigowa cikin al'amuran mutane na nan Najeriya ko wasu kasashen da ke kusa da mu suna jefa shubha a cikin zukatan masu ƙananan ilimi ko kuma su samu ma jahilai gaba ɗaya fitik zai sun ga musu larabci sun sa jallabiya amma da cross a kai ko sun ɓoye cross ɗin sun bar gemu sun tsefa gemu sun sa ƙaramin hula wani ma hada makawiya wani hada rawani zai zo a matsayin wai nan shi a dole nan wai shi nan wani anne ne amma ba saja sun yi ba zata kenan to kaga wannan suna bata maka su lokaci don dai har ka san mako wata kunna zaka shiga irin wannan to me yasa baka shigo ba gaba daya amma da yake akwai samu a ciki akwai samun abinci to da haka za su ci gaba ne a matsayin business in sun ga kuma abin ya ne ya cinyewa wasu in suna da rabo sai ga sun dawo musuluncin gaba daya sai zo su yi addini tsantsa ba dan a biya su ba wasu kuma in kuma halakakku ne za ga sun zauna wanda wallahi wanda ya karanta kristiyanci in dai da gaskiya karanta kuma ya nemi Allah ya taimake shi ya buɗa mai haske ya gane gaskiya wallahi ya san kristiyanci ba addini ne kara kawai ake musu ake cewa addini ko a dinga cewa manya manyan addinai guda biyu wallahi kara ne mu ne muke sakalo su muke jinyo su ke wasu manya manyan bishops na duniya sun farfaɗa wannan abubuwa ba lokacin da mu tattauna ne, sai dai nan gaba in mun haɗa wani program mu na Islamic Da'awa Foundation TV insha Allah za mu ainihin wato za mu za mu fito da wayannan abubuwan ila mu kunna muku wasu video clips ku gansu da kansu da bakin su na faɗi bishops ne na can can ƙasar tura ba nan yan dako ba yan wahala Allah shi kyauta saboda haka ina daga cikin abin da ya kamata mu sani cewa al'amarin addinin musulunci al'amari ne wanda ya ginu akan ilimi to yin wannan abun shine abin da ake bukata dan Allah dinga dora wanda suka musulunta da masu raunin addini kuma wannan wallahi shine aikin da ya kamaci duk wani matashi mai neman ilimi da kuma wanda suka dawo daga wato samun ilimi daga wasu kasashe da wannan nake kira da babban murya zuwa ga malamai na birane dan Allah a daina zama a birni ai ta faɗa a dinga zuwa ana bambadanci wajen masu kuɗi da masu da 'yan siyasa a dinga farautar sababbin anguwanni kai ba ka je wai sai an gina maka masallaci an gina ma gida ka ɗauki 'yar matarka can ka kai sannan kuma ga makaranta da haka shikenan kai ka samu hanyar samun abinci da haka shikenan sai dai kawai ka hau mumbari ba wata wahala kawai shi ka tsaro larabcinka sai ka fesar da abin da kake so ka fesar ha inda kake shikenan wata na yi ka ɗebi albashinka kawai da 'yar matarka to tsakani da Allah wannan ba shi ne aikin da wanda ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da sahabbai irin wannan abin da ake tarewa a birni ake yi wallahi kashe addini kashe addini ne malamai yan tsirari kawai za a bari a birane sun wadatar da mu amma sai ka ga wai matasa wasu ma sun bar ƙauye sun koma birni a Allahumma kila ka je kayo karatu ne to dawo garin ku yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda ya fi alheri ga al'umarsa. ahli anan gurin ba ana nufin wai matarka kawai ba duk da ita kadai ma ahal ce mun gane ko yawa amma ka sani cewa al'ummarka da danginka da inda kake rayuwa to su ma ahalinka ne to saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata ustazai masu tasowa da wanda suka riga suka tasa to ya kamata mu ji tsoron Allah mu komawa garuruwa ƙauyuka aiki na na ƙauye jama'a ya ku ƴan uwa masu girma ku sani ko kun san cewa a yanzu haka akwai ƙauyuka wanda muke fuskantar matsaloli wanda har yanzu ba san halal da haram ba wannan ma'rifatu dinil islami bil adilla din wallahi ba san shi ba ko da a matakin farko ne bari na haska wani abu ko kun san cewa mun ci karo da ƙauyen da aka sami mutum yana auren mace ta haihu kafin ranar suna ƙanwata mai binta ta zo tana taya ta aikin kayan jini daga nan sai gina soyayya da ƙanwar kuma ƙanwar ta karɓa sannan har ta kai ga mu'amala ta shiga tsakaninsu ciki ya shiga ko kun san cewa malaman ƙauyensu wai masu sunan malamai da muka bincika ashe bokaye ne suka ce ai ya halatta in dai yana so tana so in dai ta yarda ya yarda ita ma mataccen ita ma ba wani abu yadda ce uwa ɗaya uba ɗaya ko kun san cewa har an je za a ɗaura wannan aure to shin inda ake yin wannan abin ka san adadin su ko kun san a yanzu haka din akwai garuruwan da ƙauyukan da a yanzu haka mahuzanci gasa da awon musulunci ba? wani ma in ya bude bakin shi har da haƙorin maka alama shi ma ya bulla can wa hajijiya da sunan alhaji wallahi daga inda nake maganar nan ba za ka tafi cikakken kilomita biyu ba wannan maguzancin ana yin shi har yanzu ko ka san cewa wani irin abu ne shine zinar matan aure kuma da mazan aure wannan izina da matan wannan wannan izina da matan wannan idan wani ya sha'awar matan wannan zai tsallaka ya haura katanga yaji in ya je kuma ba ta hana shi ba shi ma idan mijinta kuma da an gaya mai zai ce ba komai in ya ga dama zai tako ya zo har ɗakin ya buɗe ƙofa ya gani ya shaida ya ce auto ba komai ni ma zan rama billahi azim kuma suna ansa musulunci kun san akwai wannan aikin jama'a ya kamata mu shiga tete mu masu karatuka da ke zuwa madina jami'atul islamiyya ta madina jami'atul ummul qura masu zuwa azhar sharif masu zuwa sudan da sauransu ku ji tsoron allah ku dawo ƙauyuka aiki na ƙauye jama'a ku yi haƙuri ku ku ci kwaki yawa da ƙuli da dinkin da kwaɗo da dankali da ɗan wake da fate munan yankin zaria ka zo kai haƙuri kai rayuwa irin ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai baka lada aiki na ƙauye a zo a karanta musu wa'annan littattafan manyan masallatai na birni ku yi tsari mun san ku da tsari wasu a dinga turo ustazan nan a yanka musu dan allowances ana dan masu dubu hamsin suna bar mu iyalinsu suna zuwa duk bayan wata ɗaya sati biyu uku a na hudu mutum ya koma ai canji wani ya zo ya dora daga inda wancan ya tsaya wancan kuma ai posting din shi zuwa wani ƙauyen shi ma kamar yadda hukumomin Saudiyya da Jami'atul Islamiyya take yi in ta gama karantar da wasu da yawa daga cikin a ɗalibai masu ƙoƙari sosai sai ga sai a ɗauki nauyin su a haɗa su da wata foundation ko kuma a turo su a matsayin masu aikin da'awa to ya kamata malamai a ji tsoron Allah a daina tarewa a binni kowa ko ina kan masallacin juma'a barkatai kusan kowane layi akwai masallacin juma'a wannan wani irin abu ne an kawata shi an yi kaza masallaci na yafi na wane kyau na wane yafi na wane kyau gasan gina masallaci gasan hawa motoci gasan ɗinkin riguna gasan auren mata gasan kaza gasan kaza kaga malami wai a social media yana selfie da yayan shi wai yana nuna duniya yana dariya ya bashi baki kana dariya kana jin daɗi a binni ga ƴan uwanka can da jahilci za su mutu jahilci na kashe su a daji mutum ya shekara hamsin bai iya fatiha ba shekara hamsin bai iya fatiha ba shi ya shekara sittin saba'in bai iya fatiha ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi Allah ta'ala sai ya tambaye mu saboda haka ƴan uwa abokan da'awa mu tashi mu shigo ƙauyuka aiki na ƙauye baro biranen nan mu dawo mu gyara ayyuka mu tabbatar da addini wallahi in ba aka ba addini nan gaba za a waye gari ba a san shi ba yan uwa yana daga cikin abin da ya kamata mu sani malam yayi mana nuni zuwa ga cewa suratul asri ta karantar da mu wayannan abubuwa ga baki da cewa lalle kam mutum ya samu ilimi akan Allah akan manzo da kuma sanin addini da kuma yin aiki da wannan ilimi sannan da kuma kira zuwa gare shi ta hanyar faɗin gaskiya da kuma haƙuri ice wannan wani abu ne wanda sulhul asiri ta nuna mana domin an nuna mana yadda ɗan adam ke cikin haɗari da kuma yadda masu imani su Allah ya cire su a cikin wannan haɗari kuma sannan masu imanin kuma suka haɗa da wasu ayyuka aikin farko shine sun yi aiki na ƙwarai sannan sun kuma yi kira kira na gaskiya kuma sannan sun kiran nan da haƙuri akan dukkan wata cuta da ta same su akan wannan tafarki wannan kamar wata bushara ce mai nuni zuwa ga cewa aikin da'awa ya ɗauke da ayyukan haɗari za ka yi baƙin jini sosai za ka faɗi abubuwa ko da kai kake ko kai kana aikatawa tunda gaskiya ce ta zo a faɗe ta in ya so daga ka faɗa kai ma sai ka daina domin kai zama kuma ka ci amanan da'awa ka ci amanan addini domin idan har kana faɗi kuma sannan kana ci gaba da karya wannan ƙa'idar, to kamar kana tifka da warwara ne kamar kana cin amanan addini kamar kana gaya mutane ne jama'a wannan abin gaskiya ne amma ƙarya ne jama'a gaskiya ne a nasi amma ƙarya ne kai a aikace a wurinka kaga mutane ba su taɓa fahimta ba kuma a yau an fi fassara karatu kuma da mai karatu a ta fuska aiki shi yasa har kullum nake yawan bada wannan misalin jama'a malamai ku daina ganin kamar wai ko mun cika matsawa ba matsawa bane wallahi muna son ku ne saboda Allah muna son kuma kuma ku gyara za a fi fahimtar sakon musuluncin daidai musamman malamai irin malaman mu waɗanda idan an zo wa'azi ko tafsiri a'a gurin ba wai masu kuɗi bane ba talakawa ne yan uwanka wani gurin ma za ka samu irin rumfan nan da ake ta katako wallahi wani ma za ga har da irin dan ciyawa ciyawa nan alama ce a karkara aka ji to tsakani da Allah mutumin karkara baya buƙatar sai ka sa shi manyan riguna tsakani da Allah a'a ka bari sai za ka gamu da wasu miyagu tukuna na birni za a gamu da wasu manya-manyan attajirai ko wasu 'yan siyasa gudun kasar yana maka wayo ko su ɗauka da maula ce ta sa ka zo kake musu wa'azi wannan ba laifi ba ne, ai hikima ne ma su ma kai shiga ɗin su gane cewa suna kallon ka su ga babu alamar yin wata da kai amma ƴan uwanka talakawa ƴan uwanka mutanen ƙauye kaga wai a gayyaci malami malami wai kafin ya zo sai ya ba da wasu ƙa'idoji dan Allah ka duba ina annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ba da wasu ƙa'idoji kafin su fita da'awa tsakani da Allah zamanin su ma zamanin yaƙi munan kawai da muke cin bilis sannan ka duba wai malami fa za a gayyace shi zai zo da'awa me kuma ma shi ya kawo kanshi ma a'a za a gayyace shi a ma shi wanda bukata kawai zaka ji cewa ana da raunin addini a wuri kaza ka lokaci ka zo in ba ka zo turo wasu a zo a kawo ɗauki a fahimtar da mutane addini sako ya je musu su kubuta daga azabar ubangiji subhanahu wataala tunda Allah ta'ala cewa wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula to ina daga cikin aikin masu wa'azin nan malamai a dinga shiga garuruwa inda ake da raunin addini amma ka'idojin da ake sawa wallahi malam sai ka ga malam gaba ɗaya an haƙura ma gayyatar malami ma sai ga sai a ce kai mu a shekara sai so ɗaya ana son a fahimci addini a bakinka kuma Allah ya maka baiwa kama mai maimakon ka dinga aunawa kana gane irin mutane nau'in su daban-daban wajen tarban baki kowa na yin irin abin da yake iya yi ne da abin da Allah ya hore masa kuma ku ne kuke karanta mana wajen ciyar da iyali Allah ta'ala cewa ya yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah to shin banda mutanen karkara masu ɗaukar nauyin baki su ma ai infaki za su yi su ma ciyarwa ne ɗaukar nauyi ne malaman da aka yato su ne bakin kuma sune ahalin a lokacin me kun ku nuna mana aikace a'a mutanen karkara su ciyar da malamai gwargwadon abin da Allah ya ba su ga wanda kuma aje wani birni ko a samu wasu tallafi daga attajiran gari to sai a ciyar da malamai da irin abin da aka samu na wannan a na wadata amma ina tabbatar muku jama'a a kowace shekara mun taɓa gayyatar wani malami wallahi shin fudo mana ka'idoji kuma haka muka ji suna yi a wurare daban-daban dole mutane suke haƙura zai faɗi hatta irin lemon da zai sha zai ce maltina maltina ma a takwalba a kamfanin kaza sai ya faɗa wani malt a wani maltinan wani a'a baya son na guinness baya son kamfanin wace ce sai sai kamfanin kaza sannan wani kuma zai ce to ni kuma abinci na shine ni dai kwai ne da indomin nan haka ina ci sannan eh, sai kuma abu kaza kawai kaji ya karanta wata abubuwa wanda a ƙauyen ma ila mutum ƙila mutum ɗaya ne ma ya taɓa ci to yau za ka je kana karanta wa 'yan ƙauye shawarma wai kai kana cin shawarma anya ko da awar za ka fita yawon cin abinci kake ko ko a yawon karatu ya kamata malamai fa a ji tsoron Allah a'a wai kai sai an kama maka hotel a'a wai kai sai an samu maka wuri kaza sai ɗaki mai capacity kaza mu kira wani malami yanzu ya karanta mana irin abincin da za a tanadar mishi a'a idan kana da larura kana jinya wannan is ideal ku kanku yan da'awan ma ku tambaya ko malam yana kan wata ka'ida ta magani ko hani da likita yi masa na cin abinci a wani iri yana da kyau ku ku yi wannan in ko ba su da wannan wayewar sai ka ɗan gaya musu su yi haƙuri za ka da abincinka shikenan idan su suna da wayewa kuma suna da hali walla za su iya turo maka wani abu masu ce to ga wannan da Allah a sa iyali su dan hada maka irin abincinka kenan sai ya to da shi ila ya ciwon siga ba kuna abinci wani za a bashi ci to wannan ina daga cikin abin da ya kamata ɗan uwa musulmi mu gane amma malamai a zo a dinga shimfiɗa ƙa'idoji mu sai kaza sai da escort sai an nemo kaza sai hukumar 'yan sanda akalla motoci kaza abadan Allah abadan Allah kuma da an yi magana ku za ku fassara mana faɗin Allah ta'ala wallahu ya asimuka minan nas ai an yi haka ne lokacin da sahabbai suke kokarin kare manzon Allah sai daga baya Allah ta'ala ya saukar da wannan kuma sannan ya ce to ya sallamu kowa duk wani mai zama yana dako yana da baɗi don kare ran annabi sallallahu alaihi wasallam an sallame shi to mu a yau ya abin yake eh mun sani akwai 'yan da amma yanzu muna da intelligent ne intelligent wanda suna cikin ma mutane sun saji suna lura da masu kai komo akwai 'yan da mun sani ai duk abin da za a iya yi gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu shine sai mu tawakkali ga Allah wannan abin yana daga cikin abin da ke cikin cimantu um, a ƙwarya jama'a ya kamata malamai a ji tsoron Allah a daure a shigo cikin ƙauyuka a yi haƙuri da cin mai daɗi sai an dawo birni yawa a dinga shigowa ana aiki ana zama gaban mutane a mutane suna suna fahimtar addini sosai daga wanda suka san addini amma da mutum ya dawo daga wata jami'a ta musulunci ko wani guri haka wani sai ya koma gefe ya zauna wani ma ya aje karatun gefe ya koma kasuwa eh an jina da kyau kai kasuwa amma karatun kuma ba ai amana ce Allah ya baka kai isar da ita ma. in ka hana kai ma ka zama marwaci ba masu kuɗi bane kawai marowata har da wanda yake ma'abucin ilimin da ya hana wannan ya daga cikin kira da nake yi da babban murya zuwa ga 'yan uwa masu da'awa da ɗaliban ilimi da manyan malamai wanda suka tafi wurare da yawa ko da ba ƙasa waje ba ko a nan ƙasan ne akwai masu karatu da yawa wanda ma sun fi wanda suka je ƙasa wajen ma tara karatu amma sai ga wani shikenan ko da an ɓata mai rai sau ɗaya shike sai watsi da aikin ya kamata mu tsoron Allah mu fito da wannan ilimi wanda Allah ya hana wasu ko ya ku to ku ba wa'anda suke da bukata domin a raya addini Allah ta'ala ya samu dace kuma sannan wallahi da masu da'awa za su yi da'awa da yaƙini da kuma jin cewa Allah shine mai azarta. wallahi ina tabbatar mana wallahi Allah bai taɓa wulaƙanta mai da'awa ba wasu yan uwa suna juya wata magana da babban mu Sheikh Muhammad bin Usman hafizahullahu ta'ala wa yar'ah ya taɓa faɗe lokacin da yake shajja'a masu da'awa inda yake na musu muhimmancin sana'a inda yake cewa da'awa sai da dawa in ba haka ba sai a shiga dawa to abinda malam yake nufi da yawa sai ga wasu wallahi sun kacokan ne sun watsar da aikin da'awan gaba ɗaya sai ka musu magana sai ce ai malam ya ce da'awa sai da dawa ni ko ina gudun kan in shiga dawa to don haka kenan shi sa ya bar da'awan kenan to a shi malam din da ya faɗi wannan abin ya daina yin da'awas a'a ai inda za ka gane ma'anan wannan kenan a dinga yi malamai adalci in sun faɗi magana a dinga lura da me suka faɗa ko me suke aikatawa hatta wajen fatawa nan nan ɗaya wata ƴar mulahaza kaɗan sai ka dinga jin wasu malamai alhamdulillah manyan malamai ne Allah ya musu niza da abubuwa na ilimi suna da fada'il masu yawa amma tsakani da Allah wajen ansa fatawa ba sa lura da zurufu zuruf na zaman da kuma makan wani kawai zai kalli irin yaran anguwarsu ne ko irin wanda yake so ya dan daɗa musu ko dan janyo hankalinsu amma yanzu lokacin social media ana ɗauka ana sakin karatun nan a ko'ina ɗauki misali akwai wanda suke ɗauko akan matsalar ta da gashi wasu sai ga sun ɗauko maka wani karatu na marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam sai su yanko musamman gayu yan social media sa san da sai sun halatta wa kansu irin wannan tara gashin na zamanin nan da suke wasu kuma sai su dauko maka karatun malam daurawa wasu kuma har su hada maka da kakkausan lafazin da marigayi malam albani yayi akan masu yin salkobo da sunan wato zuhudu ko kuma a gudun duniya sai su hada waɗannan karatukan sai ga suna ɗora hotunan gayu yadda na tara gashi ga hoton kum haka cewa gashi nan ai gashi nan malamai ma malaman sunna ma su suka ce tara gashi ma sunna ne to tsakani da Allah da irin wannan fatawar da kuma misali na biyu wani malami a Kano fitacce babban malami wallahi wanda aka ji shi yana bada fatawa akan cewa yan fim abin da suke yayi kyau fim ma ai su ma sa taimakon addini Allah ma zai ba su lada in dai sun da kyakkyawan niyya da tsakani da Allah irin wannan miyagun maganganu da kuma abinda yan social media suke ƙoƙarin hahaɗawa wani karatun malamin ya yi ne kawai akan wata mas'ala da aka bijiro ita ita wannan kawai kalla sai ya bada wannan fatawar amma sai a ɗauko ta sai a stereotyping ɗinta sai a buɗa ta kawai sai ta shafi kowa da komi wannan rashin adalci ne kuma zalunci ne a cikin addini misali akan in fara da wannan shi da ƙarshe idan da a ce fim ya halatta ko kuma a'a akwai lada a ciki to ai da sai mu ga malam shi ma a ciki ko malam ya bada wasu 'ya'yan shi hafizan qur'anin da ya tinkire su suna ta hadda ƴaƴan shi ƴan mata ko fita ba sa yi da sai ya fito da su yace ga wannan ita ma ina so ta zama jaruma kuma ta samu lada yadda mahaddacin Qur'ani zai ceci iyayen shi zai wa iyayen shi amfani don gobe kiyama da ƴan uwansa to ina son wannan ita ma fim din ita ma za ta za ta mana amfani kai da ko ta dawo gida ma ya ce a ko ma je ki location kawai eh ki je location ku je Bujos ku tafi Kaduna ku tafi zariya ku tafi duk inda za ku tafi Zai baki ruwa sai bayan wata takwas ma ki dawo inda seasonal kuke season kuke to can na sallama ki da sai mu ga malam shi ma ya haka me yasa wani lokaci wasu malaman suke rena mutane hankali ne suke cin mutuncin addini kai tifka kai warwara ka san annabi sallallahu alaihi wasallam yana da da maza da mata Allah ya bashi duk da ba su yi tsawon rai ba amma me amma haka ya tarbince su shi ne kuma abin koyinmu sabai suna da 'ya'ya maza da mata cikin su wanda suka yi tsawon rai haka suka tarbince su kai ma ɗin a haka ba haka ce 'ya'yanka ba ka killace naka amma sai ku dinga ba mutane mummunan fatawa cewa wai su fito harkan fim ya halatta har a samu wani ja'irin malami ku yi haƙuri ja'ir ya yi domin ya taɓa abin da ya fi shi daraja shine addini mu kuma addini shine namu ba shi malamin ba tunda malami akwai ne. har malami ya fito yana nuna wa duniya cewa wai wai ai drama ma ta samu asali addini wai ga hadisin jibril sai kawo hadisin nan na arba'in nawawi da da a da sayyidina Umar dan Khattab yake um, a wani sahabi na ina jin sayyidina Umar inda yake cewa ittala alaina rajulun shadidu mai bayadu thiyab sawadi sha'r yake bayanin cewa gashi nan wani mutum ya tsinkayo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu muna zaune mai sanye da tufafi mai tsananin haske da bakin gashi babu wani alamar tafiya tare da shi har yanzu manna gwiwar shi a cikin gwiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen hadisin kamar yadda ma'ruf hadisin Imam Nawawi sai ce to wai a ƙarshe ba kun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tambayi da Umar atadruna man sa'il qalu Allahu wa rasuluhu a'lam taku jibril جبريل yu'allimukum amra dinakum A wata riwaya. wai shin ko kun san waye wannan sai sai na umar da sauran sahabbai suka ce Allah Allah ne da manzon shi kawai suka sani ya ce to ai mala'ika jibrilu ne ya domin ya sanar da ku al'amuran addinin ku sai malami ke cewa to wannan shine hujjan kun ga ai mala'ika jibrilu shi da annabi sallama kaga ai su ne kaman aktoci su ne suka yi sun zo sun yi demonstrating sun zo sun yi sun yi tamfiliya sun yi dramatizing bayanan addini a gaban sauran audience 'yan kallo kenan idan sauran sabai su ne 'yan kallo har da mun ma yanzu da muke karantawa a hadisin kuma duk mun zama 'yan kallon drama kenan idan kuka sun ma mai da addinin musulunci ma wasan kwaikwayo wallahi haka malamin na ya fito yana yin wani bayani da wannan naji wasu 'yan fim suna kafa hujja har ma wani ya ce wai ai su wajibi ne a dinga ba da zakka har da su kai bal ma suka fi cancanta a dinga ba malamai da masallatai kaga wani lalacewa ne ya wuce wannan kuma galibi yan fim na yan shi'a ne auren mutuwa suke yi auren mutuwa su da kansu suke faɗi to kaga wanda yake bin addinin shi a ka kawo shi kuma ka zo kana wani magana addinin musulunci da shi wannan fa shine irin cin amana da wasu malamai suke a karan farko kenan sai wajen batun aski ta riga shi malaman nan duk za su gama bayani ko kuma masu haɗa wannan karatukan su haɗa to amma inda za ku yi malaman adalci sai ku ɗauko su su sai ku kalle su su suna tare gashin ‘ya'yan suna tarawa shi ne ne za ku gaya mana haƙiƙanin me suke nufi tawo al'amarin ba haka yake ba in ka ce a malam daulawa ya ce kaza shi daulawan dubi shi wani in ka ce malam jafar kaza har ya bar duniya ya yake in ka ce malam albani ya ce kaza shi ya to ai malam albani ya mafi kowa yawan aski a'a abin da suke magana shine wanda suka ɗauki salkwabo a matsayin wani aiki na sufanci ko alaman wai sai kayi wai in kai alamar kai bawan Allah ne ko ka kusa da Allah shi ne suke rangaza a nan gudun a matsayin cewa ba wani dalili da ya zo in nuna cewa wannan iya da wani alama ko wani sharaɗi ne mai nuna cewa kai bawan Allah ne to kenan ashe in dai yin salkwabo ne kaman alaman kusanci da Allah lalle kaga da wasu daga cikin masu a wasu ƙabilu na yankin china da dukansu duk sai mu ce waliyai ne irin masu irin irin irin faɗan kumfuɗin nan da masu bin addinin buda ga irin yan kumfuɗin da yan sholin ɗin nan kowa sal ko za ka ganshi hada wani digi-digi suke a kansu kowa ka bane saboda haka kenan kaga su su anan ne suka ɗauke shi a matsayin addini addinin faɗa da tashin hankali wanda ya fi iya tada hasumiya ya fasa taro to shi jarumi to wannan fa shine al'amarin fa jama'a to kaga abun sai ya zanto ba ai malaman nan adalci ba tsakani da Allah a dinga hada wannan karatuka wanda dukkaninsu wa'annan malamai dukkaninsu ba wanda ban san su ba duka na san su kuma na yi mu'amala da su tsakani da Allah ba haka suke nufi ba yanko karatuka ko ake ake daddatsuwa wallahi akwai wani karatu da aka yanko shi na ɗaya daga cikin su ina wajen ake karatun wallahi matsalar ba akan wannan bane akan wani ne da yake yawan wucewa gurin yana nuna wai shi Allah ne wai shi zakiru shi ne amma da yake cewa to wannan askin da yake ba ba kaza a wajen aikin haji ne kawai kaza kaza Shi ne fa ake magana amma haka aka datso shi saboda gayu suna so a sahalata wa kansu ta riga shi bayan ku kun san abin da kuke kuna ta riga shi nan sunna arkeli kuke rayawa gemun da kuke bari sunna arkeli ne ku ba dan manzon Allah ne bane kuke ba kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke ba kai kai su arkeli kuke da su da video da Tupac Shakur su kuke kwaikwaya so Tupac ya bari kai ma ka bari har ma a ce ka ɗan kama da shi duk ba haka nan gayin suke bata ba a wajen aski sai a ce eh yes yau ka dan fito kamar kaza sai a surin ka ga hotunan su nan dama a jiki kawai ya ce eh yes irin wannan ina so in fito kamar wani wani jarumi wani fitacce wani celebrity duk anan ne ba halaka take wajen kwaikwayo imitation to saboda haka wannan shine matsalar su gayin yanzu sa gashi ne saboda dawo da tsohuwar sunna gayu tun tun ta 70s 60s can da aka yayin tarawa lokacin mawaka irin su James Brown zuwa yanzu wannan shine fa abin da ake dawo da ita yanzu nan duk wannan wanduna da ake sa so masu fantalo din nan da duma-duman takalman nan duk sunnar da ne in muna ganin hotunan iyayen mutum suna zamanin da suna nuna mana yadda ake tsafta da gayu a wancan lokaci shine dai ake dawo da shi yanzu duk abin da ne watilkal ayyamu ne nudawiluha bainan nas kun tarihi ne dai ake maimaita su to kuma shine ake nema musu gurbi a addini da wanda yake kwaikwayon tara gashi dan kwaikwayon wani dan kwallo ko wani mawaki ko wani dan fim fitacce ko wani dan yayi celebrity da wanda yake yin abu saboda kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo ka hada su daidai ai ba daidai bane sakin ma fatawar a haka ta yawo a haka kuskure ne wannan shi ke nuna cewa wasu da yawa daga cikin gayin ba za su gane abin da suke kuskure ne? sai a kawo maka hadisi a ce maka ai annabi sallallahu ya gaya wani sahabi ya ce kula da gashinka kai dan Najeriya mai dunkulallen gashi ba haushi mai gashi tubul tuburi shi kuma wancan balarabe mai gashi har baya ka ce hukuncin ku daya su salibai gashi kai kuma ga irin gashinka to aje wannan ma ana kallon shari'a kuma tana girma urf duk abin da yake urf na mutane al'ada mutane na mutunci duk abin da ya zanto a al'ada ku zubar da mutunci ne to kaka yi shi in dai shari'a ta goyi bayan wannan abu shari'a ta nuna muhimmancin aski ko to yin aski na ƙara mutum kamala barin gashi kuma na zubar maka da kima ko aure kaje nema a ce hawa wancan mai tara gashin can wancan nan shi za a ba ya eh to ba za a ba shi ba amma da an ganka da aski kila ma da ka sa ma ta maka yawa na ce alhamdulillah na ganshi wani dan sun kuyi da kai haka ba mai askin nan ba eh shi ka gani to wannan yana daga ciki dan haka aski na kara mutum kamala mu Ta da gashin kuma na kawo mutum zuban mutunci dole ne abin yi shari'a ta ce ka tafi kan abin da yake kawo maka kamala da mutunci duk anan ne sa babban riga shi ma shi ma ya samu gurbi amma Allah sa sallama ai bai sa shakwara ba amma mu al'adar mu bayan tana nufe al'aura to sannan kuma tana kawo mutum mutunci da kima yana sa a girin waka to wannan sai ya sai ya samu gurbi a shari'a ya zama ja'iz to ya kamata gaskiya mu dinga kallon wannan abubuwa ana mai isharar lokaci yayi amma ba mu karkare wato sharhin da ya kamata mu yi ba amma dai abinda muke so mu rufe anan shine dai Imam Shafi'i da Imam Bukhari duka dai sun nuna mana lalle kam samun ilimi kafin kai zance ko kai aiki wannan shine abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi ya yi shi tukunna ka samu ilimi akan abu sannan sai kai furuci akan sa kuma sannan kai aiki akan sa sannan a ƙarshe kuma mun rufe da umarnin da Allah ta'ala ya bayar da cewa mu nemi saninsa kuma sannan mu ne a annabi sallama an umarci shi ma da ya nemi gafarar zunubansa kenan in shi da bai da zunubi an ce ya nemi gafarar sa, kenan mu ake yin nufi mu dagi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kullum ina neman gafara ina istighfari akalla so saba'in, wasu malamai suka ce ya dai faɗi 70 ne amma sama da saba'in ke nufi don haka in har shi ko zai yi a kullum ga adadin da yake to mu kenan ya kamata mu ninninka jama'a shi yasa istighfar ya daga cikin zikirorin da ba a yi musu iyaka ba ba su da wato iyaka suna daga cikin azkar al-mutlaqa wato wanda suke sakaku ba su da a wato wani kaidi saboda haka yana da kyau bi wannan irin su salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wadu ba su da kaidi mutum ya yi su iya kokarin sa iya damar da ya samu zamu dakata nan yan uwa musulmi za a kira sallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah